apc dama ce maja ce ko an yi maja sun karɓi gwamnati daga hannunmu sun jarraba tsawon shekara shida da wani abu yau kuma mutanen ƙasa musamman talakawa sun gaida wannan jam'iyya da gwamnati ta gasa musu aya a hannu don wannan a jiga baki ɗaya kaf mutanen najeriya duka hada jigawa kowa yake da na sani zaɓar apc kuma kamar yadda aka faɗa tun da maja ce kai ka zo kai ka zo min ba discipline ko jiya ma akwai sanata wani ne sani hanga ya ce ya fice daga apc amma tambaya meye dalili tunda ku ne NCPC na buhari ya ce ba discipline saboda aka na bar apc to alhamdulillah mai girma jirma na kun kudu kai ma to saboda haka shi wannan tsohon ɗan takara wanda ya yi takarar haɗe ja auyo kafin wasa cikin jam'iyyar apc kuma ya guda an kuma gani irin goyon bayan da suka su yan apc suka bayan wannan karanin kuma yaran guda a yanzu ma ya taho da wasu wakilai daga auyau da taba musa kuma sun gabatar da kansu musamman haka ku shugabanni shugabanninmu na lokal gamman a gajerma a matsayin ya shigo jami'a wata pdp saboda haka mai girma ciyaman ga jirma ya bar waccan tafiya ta maja ya dawo gurinmu a matsayinka na shugaban pdp na haɗe local government muna so ka karɓe shi hannun biyu kuma a rike shi amana da kai kanka zuwa local government zuwa maza don wannan zaman ma muka to a kila 'yan shugabannin maza'u da tsaye da sauran dan takaitawa mu ma aka yi saboda haka tunda an gama jawabin ga baki daya kamar yadda alhaji abubakar dan yare faɗa ranar jawaban mai yawa tana zuwa saboda haka ba dogon jawabin za mu yi yanzu daga yau insha Allah ko zuwa gobe jibi za mu ɗan sake zama ɗan kuren kuren zama kuma sai mu sa rana wanda zai gayyato mutanensa ga baki ɗaya da haɗe ja auyo kuma musa a zo a yi gangami a karɓe shi kira 'yan jarida mu kira kowa da kowa da 'yan majiyar mu da su yada da sauransu to saboda haka wannan shine dan takaitaccen jawabin da nima da zan yi in Allah da ba da jimawa ba dan lokaci kankani za a gaya kowa da kowa ga nan da za a zo jiyar zuwa da jama'a za a yi bikin karɓarsa kuma za mu gani tuwo ke ma daga jihar Jigawa domin zo su shaida su gani kuma bayan girmama muna ce da wasu mutane daban amma su waɗannan suna cewa a ɗan musu haƙuri suna da mukami a gurin a ɗan tura to bayanin ma da muke da su na ce suke ce mun suke ce mun alai mamudu yace kaga kamar yadda aka muku 2015 aka dinga ficewa na ga apc na ce ishi to inda za yi wa apc siya fi wannan na to ko kuma shugabanni da kuke kasa mazaɓu don allah a ci gaba da wata propaganda kamar da apc ta yi suka zalunce mu don propaganda aka dinga yi aka dinga yi kowa ma da wannan to so a yanzu mu ma fagen ya zo kuma wakaci ya zo wanda mu ma idan mun shiga kafafen watsa labarai za mu dinga yin abubuwan da su suka yi mana ko da ke ita pdp tsakani da allah ba ta yaudara kuma ba ta karya don wannan allah ya zaune da ita dandan yau sama da shekara ashirin da kwata ba ta taɓa girgiza ba duk mata girgizan to dan haka ne haka kuma za ta dawo saboda haka a yanzu abin da ke gabanmu illa iyaka mu ci gaba da tuntubar mutane a mazaɓu a ko'ina haka ya kamata mu yi a yanzu kuma in allah ya yarda daga nan zuwa wani lokaci kuma abin da na faɗa za mu abin da zai faru a hadija akwai wasu manya-manya wanda su ma za mu zo cikin jam'iyyar allah